الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن ابن عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فألقى إلي صحيفة فقال ما هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل اللهم فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال هذا حديث حسن قريب min هذا الوجه har yanzu cikin kitab ad-da'awat addu'o'i wannan hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma cewa shi Abu Rashid al-Ubrani yace na iske Abdullah dan Amr dan As nace mishi ka bani labari daga cikin abin da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ya ce sai ya miƙa min wata takarda sai ya ce wannan shine abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu manzala sallallahu alaihi wasallam ya rubutu mana baya abu ya yi rubutu amma yana sa a rubuta shi abdullahi ɗan amur ɗan as kuma ya kasance yana rubutu da haka dan ya ce ya rubuta kamar abin da ya kwafa daga manzala sallalo sallama da ya mishi izinin ya rubuta din ya ji daga wajensa domin yana cikin masu yawan hadisai a wajen manzala sallallahu alaihi wasallama har abu huraira yana cewa duk cikin sahabban manzala sallalo sallama ba wanda ya kai ni yawan hadisai sai dai abdullahi dan amru dan as domin shi yana rubutu ni ba na rubutu ana shi yana rubuta abubuwan da ya ya ce da na duba cikin takardar sai na ga abin da yake rubuta cewa abubakar radiyallahu anhu ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka sanar da ni abinda zan dinga fada idan gari ya waye mana ina kasance cikin rayayyu haka nan idan kuma yamma ta abinda zan dinga fada kenan addu'ar da zai dinga yi safa da yamma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuwa ya sanar da shi yace ya Abubakar kun ga abin da zaka faɗi idan gari ya waye haka nan idan yamma ta yi kace Allahumma fatiras samawati wal ardi ya Allah kai ne wanda ka kirkiri sammai da kasai ka samar da su kuma aliman ghaibi wa shahada kai ne masanin abin da ke koye da abin da yake fili la ilaha illa anta babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai Allah rabba kulli shay'in kai ne mahalicin dukkanin komai wa malikuhu kuma kai ne mai mulkin komai komai naka ne a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarin kanka ya Allah madaukakin sarki daga sharrin zuciyata domin rai takan umarci mutum da aikata a mummunan aiki Allah ya ce innan nafsa da amaratun bisu ta haka uru bika min shari nafsi duk wani abu wanda yake mummuna ne da zuciyata za ta ma'ana kitsa min cewa in aikata shi Allah ina neman tsarin ka daga wannan wa min sharri shaytani wa shirkihi kuma ina neman tsarin ka Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga shedan da kuma yin tarayya da shi cikin abin da yake na sabanka ne Allah wa an aktarifa ala nafsi su'an ay wa a'udhu bika ina neman tsarin ka kuma ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni kada na jawo makaina wani abu wanda yake mummuna ne wanda zai zamanto mai mummunan sakamako au ajruhu ila muslimin ko kuma in aukar da wani abu mummuna akan musulmi wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Abubakar radiyallahu anhu yace idan gari ya waye karanta idan yamma ta yi ya karanta idan mutum yana iya karanta wannan addu'ar bayan sallar asuba kuma yana iya karanta ta bayan sallar da asar domin shine lokacin da yammaci yayi ga kenan ka samu tsarin Allah maɗaukakin sarki a ranar ka gaba daya inda in ka nemi tsari daga bayan sallar asuba har zuwa faduwar rana in ka sake karantawa daga bayan la'asar har zuwa wata asuban tayi to kaga kamar mutum ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga wannan abubuwan a kwanan shi gaba daya qala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'batu an amr ibn murra qala sami'tu aba wa'il radiyallahu anhu qala sami'tu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ya qultu la anta sami'tahu min abdillah qala na'am wa rafa'ahu annahu qala لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواهش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه wannan hadisin abu wa'il ya ce abdullahi dan mas'ud ya ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda ya kai Allah madaukakin sarki kishi ma'ana kishi wanda yake zai zai kishi shine wani abu da baka so Allah ya fi kowa kishi musamman idan aka saba mishi Allah yana kishin a hada shi da wani abu ko kuma a saba mishi ko abin da ya ajiye na ka'idoji a ketara shi yasa Allah ya haramta alfawahish alfawahish jam'i ne na fahisha amma dai abinda ake nufi duk wani laifi wanda yake ya kai makura wajen muni shine alfawahish Allah ce kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batar da wanda ya fito fili da wanda ma ba a san shi ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya haramta duk wata barna wacce take an sani da wacce ba a sani ba hakanan babu wanda ya kai Allah maɗaukakin sarki ƙaunar a gode masa a yabe shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yake yaban kansa da kansa Allah ya yabi shi a cikin littafinsa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina safa Allah yana yaban kansa yana tsarkake kansa qala haddathana qutayba qala haddathana al laitu. an yazid ibn abi habib an abi khair an abdullah ibn amr an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu qala ya rasulullah علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم قال هذا حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ليث بن سعد وأبو الخير اسمه مرسل بن عبد الله البزني اليزني wannan hadisin har ila yau ne na abubakar radiyallahu anhu ya ce shi da karantarsa ya ce ya Allah sallallahu alaihi Wasallama, ka karantar da ni wata addu'a da zan dinga yi a cikin sallah kaga waccan ta farko safa da yamma ne ma'ana a wajen sallah yace to ka sanar da ni addu'ar da zan dinga yi ina ambatan Allah da ita a cikin sallah sai yace ga abin da zaka faɗa ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira ya Allah ni na zalunci kaina zalunci mai yawa domin duk dan adam ai yana zalunta kanshi sawa'un ya sani ko bai sani ba kenan yana mai itirafi mai tabbatar da cewa shi mai zaluncin kansa ne haka nan wala yaghfiru zunuba illa anta babu kuma mai gafarta zunubai ya Allah madaukakin sarki sai kai kuma duk wanda ya nemi gafara Allah Allah madaukakin sarki yana alfahari da shi yana cewa bawa na ya san cewa ni ne mai gafartawa kuma ya nemi in gafarta mashi da haka ina gafarta don haka farfilni ya Allah kaman gafara magfiratan min indika wannan gafarar daga gare ka Allah madaukakin sarki ba ka ba warhamni kuma Allah ka yi jin kai gare ni domin innaka antal ghafurur rahim Allah kai ne mai yawan gafara kuma kai ne mai yawan jin kai to wannan addu'ar yana da kyau mutum ya dinga yawan fadanta cikin sallah a cikin sallah a wace gaba lokacin da ya gama tahiyya na sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya gama tahiyyar shi yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama thumma yaftar min al-mas'alati ma a'jabahu da abin da yafi sha'awa na addu'a sai yayi ta a wannan lokacin waje ne na amsa addu'a kaga ba wai addu'a bace ta wani neman abu na duniya ko wani matsayi ko wani abu da za a yi alfahari da shi a neman gafara domin duk wanda Allah ya gafarta masa to wannan ya riga ya samu komai ko da ba yi da komai kuwa na na rayuwar duniya ko jin dadin duniya قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداء قال جاء العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله عليك السلام قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خير فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نصبا قال هذا حديث حسن a wannan hadisin duk da yake akwai yazid ibnu abin ziyar yana da rauni a sanadin shi amma inganta ta wata hanya da wani lafazi daban cewa al-abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana dan uwan mahaifinsa kamar ya ji wani abu da aka yi na suka ga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko suka a cikin dangantakarsa ko suka a cikin gidansu sai ya kawo koke wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ga abin da ake fada sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi ya hau munbari sai ya ce ni wane ne sai suka ce ai kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam alaikas salam aminci da tsiran Allah ya tabbata a gare ka sai ya ce ni ne Muhammad ana sunan shi yana so ya nuna musu dangantakarsa da kuma tsarkin dangantakarsa alaihi salatu Wasala. babu wanda yake da tsarkin dangantaka kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda a cikin dangantakarsa ba a taɓa samun hanya ta barna ba ko ta gurɓacewa ba shi yasa yace ah, wulidtu min nikahin wa lastu min sifa a ah, lokacin jahiliya akan yi auratayya daban-daban wanda ya saba da shari'a yace ni an haife ni ne cikin aure aure na ƙa'ida wacce take ta daidai ta ɗabi'a ta ɗan adam cikakkiya amma ba a haife ni cikin ah, hanya ta banza ba kuma hadisin da ya fi inganta lafazinsa biye da wannan shi ne fadin manzala sallallahu alaihi wasallama inna allaha tsafa min waladi ibrahim isma'il wasafa min waladi isma'ila kinana wasafa hashim min kinana wasafani min bani hashim cewa allah maɗaukacin sarki ya zaɓi daga cikin ƴaƴan annabi ibrahima ya fifita annabi ismail akan annabi ishaq yadda yake annabi ishaq yana da ƴaƴa annabawa annabi yaqub da su yusuf da su musa amma dai allah ya fifita annabi ismail akan annabi ishaq ya ce kuma daga cikin ƴaƴan annabi ismail din sai allah ya fifita wato kinana daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin ƴaƴan Kinana kuma akwai Hashim yace Allah ya zaba Hashim a cikin waɗannan ƴaƴa shine yafi fifiko duk cikin ƴaƴan da Kinana ya aifa da jikokinsa ba wanda ya kai Hashim ana kiran shi Hashim saboda kyautatawa da yake yi ma alhazai a wannan lokacin yakan fito da abinci da abin sha ya shimfida ya daura akan duwatsu akan hanya kowa ya zo ya ci ya ce kuma sai Allah ya zaɓe ni a cikin bani hashim duk cikin dangin bani hashim babu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin kwatankwacin sa ne sai ya ce ni ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib wannan sa Abdul shi shine dan hashim ko hashim kuma ɗan abdumanaf ya ce to Allah ya zaɓi hashim a cikin duka 'ya'yan abdumana ya fifita shi ya ce Allah ya halicci halitta gaba ɗaya sai ya sanya ni cikin mafi alkhairin ɓangare na halitta sannan kuma sai ya kasa halittar nan kashi biyu sai Allah ya sanya ni a cikin ɓangaren da ya fi alkhairi a kashi biyu sannan sai Allah ya sanya halitta din nan gaba ɗaya bayansa suka zama akwai ƙabilu daban-daban daban-daban lallai addinin musulunci baya da akari da ƙabila amma dai banda wannan da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fitar da shi cikin ƙabilar da tafi kowace ƙabila Don haka ya ce, yace faj'alani fi khairihim qabilatan ita ce quraish babu wata ƙabila da ta kai quraish a cikin dukkanin kabilu da aka same su ba kabila kamar quraish shi yasa daga cikin fifikon da Allah ya musu ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su haka nan kuma Allah ya saukar da alqur'ani da harshen su wannan yana nuna daukaka ne gare su dan an saukar da alqur'ani da harshe ne na quraish larabci yana nan eh, dangi-dangi daban-daban akwai kuma akwai harshen ƙuraishawa wanda shine harshen da ya fi kowanne tsafta a ciki da kuma kowanne zama cikakke sai Allah ya saukar da alkur'ani da wannan harshen da haka yace Allah ya sanya ni cikin kabilar da ta fi kowace kabila fifiko sannan sai Allah ya sa wannan kabila ta Quraysh ta zama akwai gida gida gida a cikin gidan wane gidan wane gidan wane dangin wane dangin wane sai ya sanya ni a mafi alkhairin dangi gaba daya kuma waɗanda suka fi su kyawun dangantaka قال باب حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر تتساقط لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة قال هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش السماء من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه وانا حديث حسن hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rani ya zo wucewa sai ya ga wata bishiya wacce ta bushe ganyen ta ya bushe sai ya dauki sandar da ke hannunsa sai ya buge ya bugi wannan bishiyar sai ganye ya watse mutashe ne haka sai ya watse mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ja hankalinsa sahabbansa ta yi musu misalai domin su gane sakon da yake so ya ba su sai da kiwon wannan bishiyar har ganyen bishiyar ya wasu sai yake ce musu lallai faɗin alhamdulillah da subhanallah da la ilaha illallah da allahu akbar wannan kalmomin guda hudu mutum ya yawaita faɗansu ya ce suna kakkaɓe zunuban bawa kamar yadda kuka ga ganyen bishiyar nan yana zuba daga cikin bishiya. kenan Allahu akbar alhamdulillah la ilaha illallah wa subhanallah su ne kamar wannan sandar da ake buge itacen nan da shi da haka idan mutum yana yawan faɗansu in akwai zunubai a jikin shi haka za su dinga zuba kamar yadda ganyen bishiya in ya bushe yake faɗuwa a jikinsa kenan suna daga cikin abubuwan da za a nemi tsarkake zunubai da su haka ambatan Allah ne ambatan Allah yana yana tsarkake bawa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح ابن أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أمارة ابن شبيب السبتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له مصلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ومها عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات قال هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ليث ابن سعد ولا نعرف لأمارة ابن شبيب sama'an minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hadisin duk da turmuzi ya kore cewa wannan umara bai ji wani abu daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam ba sai dai an same shi ta wata hanya cewa duk wanda ya faɗi wannan kalmomin wato bayan sallar magariba ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit yana da kyau a kula da wannan gaba din akwai yuhyi wa yumiit na bayan magarba wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kalmar kadai idan bawa ya fada ashra marwati so goma ana ya fada ya sake fada ya sake fada har so goma bayan sallar magarba to lalle Allah zai aiko masa wasu mala'iku masu kare shi daga shaidan har gari ya waye zai samu kariya kuma Allah zai rubuta mishi ladan kyawawan ayyuka guda goma waɗanda suke tabbatattu babu kokwanto a cikinsu sannan kuma za a kankare masa zunubai guda goma munana masu halakarwa sannan kuma za su zamanto masa kwatankwacin 'ya'yanta bayi muminai guda goma a wannan aiki ne mai yawa ko kuma a ce lada ne mai yawa wannan kuɗi bai sai ba mutum wannan abin ba shi yasa Allah cikin rahamarsa yake buɗe kofarsa ga talaka da mai wadata kaga an baka da hali kana da wannan abun da za ka yi sai ka sami wani abu na wato asalin ɗaukaka ala babu fadli taubati wa istighfari wa Maruki Ramin rahmatillahi li ibadihi Babu falalan yin tuba da kuma neman gafara Allah shi ne istighfar da ma abinda zo cikin wato falalar rahamar Allah ga bayinsa ita tuba tana daga cikin kyawawan ayyuka kuma saboda kyawun ta ma sa Allah maɗaukacin sarki ya kira muminai da yin tuba Allah ya ce yana mai umartansu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun sai Allah ya rataya rabauta da tsiran bayi da yin tuba Allah ya ce ku tuba dokacinku ya ku muminai ma'ana ku tuba ku koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta yi ku zamanto cikin masu samun tsira da rabauta tuba shine mutum ya koma ga Allah maɗaukakin sarki yana mai nadama akan wani abu da ya aikata na kuskure kuma ma ko da mutum ma bai yi kuskuren ba ana so ya dinga yawan tuba domin kuskure ba dole sai ka ga abin da ka aikata shi ba akwai kuskuren da za ka yi shi ka san ka yi shi ba ka san ka yi shi ba misali ka iya zuwa ka fita wajen gari ila ka je ka ka je ko saran itace ko ko tonan wani abu ka kashe wata dabba da baka sani ba wanda ka ga Allah bai ya haramta kisa ko da ko da dabba ne zai iya yiwa ka yi wannan ko kuma ka furta wata kalma ba ka san cewa ga ga laifinka ba mutum ya furta wani zance wanda yake ila yana da laifi a wajen Allah madaukakin sarki to shi yasa ake so mutum ya zama mai yawan tuba ga Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 100 marra shi da aka kankare masa zunubai gaba daya ba yi da komai a kansa yake cewa amma duk da haka na kan nemi gafara Allah kuma na tuba in koma zuwa gare shi a kowace rana fiye da so ɗari to mu zo nawa muke tuba duk da laifuka mu sun yawa Laifuka mu sun yawa a wannan zamani a waya kaɗai mutum zai iya samun laifuka da ba su da ba su ba ko a ji ko a kallo ko a magana mutum zai iya abin nan domin za ka iya jin abin da yake karya ne ko barna ne za ka iya ganin abin da yake saban Allah ne a ciki saboda haka ana so mutum ya yawaita tuba kuma tuba tana da wato lada da kuma sakamako mai tarin yawa daga ciki kaɗan abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana shine cewa يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار شو على الله tuba توبة توبة وشتك Nasuhan kyakkyawar tuba? domin idan kun yi haka lallai Allah madaukakin sarki asa an yukaffir ankum lallai Allah zai kankare muku ma'ana kurakuranku wa yudkhilakum jannatin tajri kuma ya shigar da ku aljanna tuba take gadar ma da mutum wannan haka ana so mutum ya dinga yawan tuba a koda yaushe haka nan al-istighfar shine neman gafara Allah abinda ake nufi da gafara a harshen larabci shine suturtawa da lullubewa ma'ana Allah ya suturta ka ya lullube ka daga wani abu da ka aikata Allah ba zai tozarta ka bai nuna ma bayi domin Allah zai kama bayi ranar tashin alkiyama duk wanda ya aikata wani abu Allah zai fito da shi a in Allah ya so ya tozanta shi a cikin al'umma in Allah ya so ya bar shi tsakanin shi da shi da bawan ya nuna masa cewa kayi kaza kayi kaza a lokaci kaza a waje kaza da shi da Allah babu wani kuma Allah ya ce ka aikata ya ce na aikata ya ce to na yafe mata to idan mutum yana son ya samu wannan shi ne gafaran Allah din Allah ya lullube ka kaga sai ka tashi yanzu mutum sai ya laifi cikin dare sai ya zo ya sallah asuba da mutane ba wanda ya sani da yawa yana faruwa ko mutum ya yi laifi eh, da rana din ya je mu'amala da mutane ya yi sadaka ya yi komai ya yi ayyuka ko ya tashi ma da azumi amma ya yi laifi ba wanda ya gaji sai Allah idan mutum yana sa Allah ya gafarta masa wannan abin da ya yi da ba wanda ya sani daga shi sai Allah sai koma ga neman gafarar Allah kuma shi ma istighfari yana da sakamako mai tarin yawa annabi nuhu alaihi salam ya ce ma mutanansa fa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yurfili sama'a alaikum midrara neman gafara Allah yana kawo ni'imar Allah ta sauka zai a samu ruwan sama wa yumdidukum bi amwalin wa banina kuma zai dinga ƙara muku ƴaƴa da kuma dukiya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya muku gonaki ya sanya muku koramun ku su dinga gudana haka nan neman gafara Allah yana ƙara ma mutum ƙarfin jiki da lafiyar sama ya samu abin da zai bauta ma Allah da shi annabi hudu alaihi salam ya gaya ma mutanensa cewa wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi idan mutum yana yawan istighfari zai samu karfi zai samu karfi a jikinsa karfin da zai bauta ma Allah karfin da zai fi karfin zuciyarsa ƙarfin da zai iya yaƙan waɗanda suke makiya Allah ne ko masu saban Allah ne to wannan duk yana cikin alkhairin istighfari Haka istighfari ba wai kawai a gafarta ma zunubanka bane yana da wasu abubuwa da yawa to shine ma da yace fabin falalar da abin da yake nuna falalar tuba da istighfari da kuma abin da aka ambata na rahamar Allah ga bayinsa قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن هبيش قال أتيت صفوان ابن أسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه حتى في صدري المسح على الخفين بعد الغائب والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم وكان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائب وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ, إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو, نحو من صوته ها أم وقلنا له ويحك اغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة, مسيرة سبعين عاما أرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحة يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه حتى تطلع الشمس منه قال هذا حديث حسن صحيح وانا حديثي حديث نمي جرمة حديث غير ابن هبيش غير ابن هبيش تابعيني ya ce na zo wajen safwan ibn hassan al-muradi sahabi ne radiyallahu an na zo ne ina tambaya akan almasu alal khuffain shafa akan khuffi khuffi shine wani abu da ake yin shi kaman takalmi ana yin shi da fata ana tsunduma kafa a ciki sai a dinga tafiya a kansa ma'ana kaman takalmi yake amma dai ana yin shi fata ne yana rube wato eh, tun daga tawo har zuwa idan kafa har kusan saman bauri sai a sa kafa shi wannan shine kofi idan an yi shi da fata shi ake kira alkuf gane ko in an yi shi da fata akwai kuma wanda ake yin shi da yadi ma'ana da auduga sai a kada ta a yi shi kamar safa haka sai a saka shi a dinga takawa to akwai abin da ya zo na shari'a akan kofi din nan shine idan mutum ya ya sa kofi da sharaɗin ya yi alwada kafin ya sa kofi wanda ya alwada sai ya sa kofi bayan ya yi tsarki da komai to ya samu sauƙin cewa duk lokacin da alwalar shi ta warware idan ya zo maimaita alwada, zai wanke duk gaban alwalarsa amma ban da kafa sai ya sa hannun shi ya shafa saman hukun kawai daga bakin yatsunsa har zuwa daidai idar sawunsa sai ya jawo hannun damunsa haka ya jawo hannun hagunsa haka kaga ba sai an wanke kafa ba to shi zir ibn hubaysh babban malami ne shine malamin asim ibn abin najud wanda ake cewa imamu hafsin an asim wanda ya rawaito ruwaya daga su usman ibn affan na alqur'ani mai girma daga su wato ubay ibn ka'ab da sauransu yace gaskiya na zo ne in yi tambaya akan shafa akan kofi domin hankali na bai kwanta da wannan bai za a ce kawai mutum ya shafa kofi mana alwalar shi ta warware ko da a ce bawal yi, ko da bayan gida yi. in dai alwalar shi ta warware zai tsuguna yi bayan gida yi tsarki da komai in ya zo ya wanke duk gaban alwala amma kar ya kar ya wanke kafa to ita shari'a ba ra'ayin ɗan adam ake nema a ciki ba shari'a tsari ne na Allah ai Allah shi ya halice mu kuma ya ce wannan doka ce ga yanda zani shi yasa Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa inda a ce shari'a ra'ayin mutum ne ra'ayi ne na mutane a ce abu kaza ya kamata a yi yace to da kasan kufi ya kamata a shafa ma ba saman ba domin Ah, in an ce a yi tsarki daga mai ake tsarki ba daga kazanta ba to kufi din da aka saka aka saka shi ina ne yake taka da shi to me yasa aka ce a share sama wannan shari'a ce shari'a ce ba a ba dan adam daman ya shiga ya ce a'a ai ƙasa ne yake da datti ya kamata a shafa ba saman aka ce a shafa kuma kai baka isa ka zo ka ce ƙasan za a shafa ba yan shi'a suna da ja akan abin da ya shafi shafa akan kufi sun ce wannan ba daidai ba ne amma kuma shafa kafa su suke su ma shafa suke a to in ka shafa da saman kufi shafa kafa ai ba za ka tuhumin shafa akan kofi ba wanda shafa kafan ba shi aka ce ai ba wanke kafa aka ce ai Allah ya ce fagtilu wujuhakum wa aydiyakum ila ilal marafiqi wamsa hubi ru'uzikum wa arju lakum ilal ka'abai ai gaslun rajulai ma'ana gaslun rijulai ne wanke kafafuwa wanke kafafuwa so suna shafawa almuhim sai shi safwan ibn absal radiyallahu anhu sahabi ne yace ya kai zir menene yake tafa da kai sai na ce sai yace wallahi na zo neman ilimi akwai abin da ya daure min kai na zo nema dan haka ka kaddara cewa kai ne wani abu ya daure ma kai za ka samu malami ko limamin ungoku ka tambaye shi to ka sa kanka a kan wannan ladar domin in ka je neman ilimi akwai wani abu da Allah ya rataya akan neman ilimi yanzu waɗanda suka fito su zo su je abin da muke nema na ilimi ko muke karanta suna cikin wannan ladan shine ke cewa ai mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu ga ɗalibin ilimi ya dinga takawa yana tafiya a kai saboda yarda da abin da yake aikatawa da aka mala'iku sun yarda da abin da yake aikatawa yardar sunan da suka yi da abin da yake aikatawa sai su mushi shimfidar fuka ya taka kaga kuwa a shi neman ilimi wani aiki ne wanda yake mai girma a ce har mala'ika shimfida ma buka ka taka ai abu ne mai girma ya ce mai ka zo ya ce na zo neman ilimi ne ya ce to gada don wanda ya fita neman ilimi amma ba wanda ya fita neman ilimi don Allah ba ilimin da zai je nema don ya yi jayayya ba ba ilimin da zai je nema don ya burge wasu ba ko don ya tara jama'a ba ilimin da zai nema don Allah ya nemi ilimin ne kasa wani zai zo neman ilimin in ya koma sai ce to za mu ga ƙaryar ka yau wani haka ne ko misali zai kira a waya yana neman fatawar akramaka Allah da Allah menene abu kaza zai ce to ku ji masu musu yau zai kure su ba a neman ilimi dan musu ko dan jayayya ana neman ilimi ne dan ka dauke ma kanka jahili kuma ka sanar da wanda bai sani ba kuma ka bauta ma Allah madaukakin sarki ta abin da yake so a bauta masa wannan shine neman ilimi sai na ce masa in ji shi wato eh, zir kenan sai ce wallahi wani abu ne yake min yawo a cikin zuciya shine shafa akan kufain bayan mutum ya je ya tsuguna a bayan gida ya biya sa ko bayan yayi bawani kuma ga ta kai mutum ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi Sallam, shi yasa na zo na tambaye ka shin ka san manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya faɗi wani abu akan haka ila ya sami irin wannan shubuhar kenan wanda wasu suke cewa ai shafa akan kofi bai yi ba akwai hadisin muhira ibn shu'ba hadisi ne mai inganci wanda yake cewa na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a halin tafiya to ne nakan gabatar masa da abin alwala in zai yi alwala yace lokacin da yayi alwala sai na yi yunkuri zan cire masa kofi a kafafuwansa sai yace da'ahuma kyale su karkace fa inni adkhaltuhuma qahiratayn domin ni na shigar da su ina cikin tsarki kaga ya dauka cewa za a cire kofi a wanke kafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cirewa to wannan shari'a ce ta Allah da haka mutum yana iya shafa akan kofi sai ya ce kwarai da gaske kana ya amuruna ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu yana horon mu idan muka kasance cikin halin tafiya ma'ana muna tafiya domin eh, abin da ya sa aka ce an shafa akan kofi sauƙaƙewa ne wani lokacin akan sa kofi ɗin saboda tsananin sanyi kamar yanzu yadda za ka ga wani bai rabuwa da safa in hunturu ya fara ko to a ce duk sanda za ka yi alwala sai ka cire sabon nan kamayar ka cire kamayar akwai wahala kuma ita shari'a ta zo da sauƙi ne to a ce ko da yaushe sai ka cire kofin kamayar ka cire kamayar ko halin tafiya wani gari to shi kenan sai ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu idan muna cikin halin tafiya ko matafiya kada mu cire kuffofinmu tsawon kwanaki uku da dararrakin su kenan tabbatu a din nan da ake cewa ko shi ne kwana uku ini da daren shi ne awa 72 an ba su daman kar su cire kofi duk abin da ya same su duk warwarewa a daular da za ta yi ko fitsari zai yi ko duk gudunawa zai yi ko meye 'yan dai ya ji ya zo zai sake dola kar ya cire ko ya shafa saman kofin kawai ya ce sai dai in janaba ce ta same janaba ce kaɗai aka ce a cire mata kofi to kaga wannan ba shari'ar Allah ba ba ba hankali ba zai kawo wannan abu sai in janaba ce ta same mu sai mu cire kofi ya ce amma dai abin da ya shafi tsuguno ko bawali ko don na kwanta na yi bacci a lolata ta warware wannan babu dai ya ce sai na sake ce mashi to shin ka san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wani abu akan abin da ya shafi alhawa alhawa shine abin da ya shafi san zuciya ko kuma abin da mutum yake san shi a cikin zuciyarsa yake kokarin aikata shi ko da ba daidai ba ne sai ya ce wata rana kaga ka yi tambaya inda take ya ce wata rana muna tare da manzala sallallahu ala'uwa a cikin tafiya ya ce muna zaune a wajen shi mun kewaye shi sai wani mutumin ya yi kiransa ma'ana yana kururuwa yana ɗaga murya har ba ma abin da yake faɗa daga sama irin mutane masu babban muryan nan wani yana gidan man wannan wanda nan yana hira kana ji daga nan ba ta kama mai kike fata ba mm. ka yi ta jin kamar ihu ne kawai ce to haka mutumin nan ya zo yana ihu sai na cewa ya muhammad kaga alamar ba kauye ne kenan. Mm. su bai ba za su fada haka ba dama haka ne Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun ba su da hankali wanda zai dinga kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka babu babu babu suturtawa babu darajantawa sai yana ta cewa waya ce ya Muhammad yake ta faɗa kuma yana faɗan ya Muhammadin yana faɗan wasu kalmomi da su ba sa gane ma me abin da yake faɗa sai da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa masa da irin muryarsa shi ma ya daga murya dan ya ji sai ya ce mishi ha'um wannan kalma ce da ake ma'ana ma'ana ka kalla ko kuma ka saurara kamar yadda ya zo cikin ha'u muqra'u kitabiya ko sai ce mashi ha'u bai ce masa na'am ba sai ce mashi ha'u irin kalmar da ta yi daidai da abin da yake kira ya ce sai sahabbai suka da suka lura dai mutumin bai dau zaiti ba sai suka ce haba kai canka ka sassauta muryanka ba ai kana magana ne a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi hani a kan haka ma'ana Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku yi kira ko ku daga murya ko ku kira shi kamar yadda kuke kiran junan to shi duk bai san wannan ba mutum ne na kauye bai san menene hukunce hukuncen shari'a ba budan bakinsa sai ya ce wallahi ba zan sauke muryar ba to kaga dama ba su gaya masa bayani hadda rantsuwa ya ce wallahi la aqbul ce wallahi ba zan sassauka ba sai za ka yi da wannan sai ya ce mutum yana kaunar mutane yana son su don haka don ya kira su sai zama laifi Ya ce mutum ne yake kaunar mutane ma'ana ya ji labarin manzo Allah sallallahu ala'uwa kenan kuma kila har yayi imani amma bai taba gane shi ba sai wannan kwaɗayin na cewa ya gane cewa ƙida Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine yazo yana wannan ihun da kururuwa yace ai so ne da kauna yasa nazo nake wannan kuma alhalin bai haɗu da su ba to ya kuke ganin ya haɗu da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa kyawawan dabi'u da halayya da mu'amala da mutane sai yace almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah ai mutum yana tare da wanda yake kaunarsa ranar tashin alkiyama ma'ana an ta ma'aman ahbabta wanda kace kaunansu nan dai har kana kaunansu tsakani da Allah to an ta ma'ab kana tare da su yanzu misali wanda yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu wanda yake kaunar Abubakar ma'ahu fil janna wanda yake kaunar Umar ma'ahu fil janna wanda yake kaunar Uthman ma'ahu fil janna wanda yake kaunar Muawiya ma'ahu fil janna duk wanda yake kaunar su yana ta wanda baya kaunar su ba laisa ma'ahu wala kunu ma'ahum fil janna wa man zalla sallallahu alaihi wasallam yace ana fil janna wa Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil jannati wa Ali fil janna har sai da ya ambaci mutum goma kullum yace fil janna sai zo yace ba sa aljanna babu wani shi da su to ba shi ba su suna aljanna ba ya tare da su nahnu ma'ahum insha Allah mu muna tare da su insha Allah nahnu nuhibbuhum ko fama za da yi na ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama kuma bai gushe bai yana ta bamu labari yana ta karantar da mu yana sanar da mu har sai da ya ambaci wata kofa hatta zakara baban kofa dai mai sunan kofa kyauri haka ya ambaci wata kofa ma'ana a yammaci tana gefen sham tana gefen yammacin duniya domin sham tana yamma kenan da inda suke tsawon tafiyar kofar ya ce fadinta ya kai fadin a shekara saba'in yanzu kofa tana kaiwa kamar kafa nawa ake sa kofa kafa uku ko? 3 ko? to wannan ta kai tsawon shekara saba'in kafin a kai ƙarshen kofar kamar daga nan zuwa ina ji girman kofar za ka kalla ba a ce meye a cikin kofar ba a girman kofar yanzu ta kai tsawon shekara saba'in mana inda za ka shekara saba'in ka fara tafiya daga farkon kofar sai ka kai shekara saba'in ka kafin ka kai karshenta mana har ka mutu kenan ba kai ba zai kai shekara saba'in yanzu ga dai malam muhammadu eh, wani yana so ya yi shekaru da yawa yanzu mutane nawa za su yi shekara saba'in wani shekara arba'in wani hamsin wani sittin saba'in din nan sai kaga ba tsawo'in shi yawa sai a yi tsawo'in shi sun ƙari to kaga tsawon kofar da nan, ka kwatanta da rayuwar mu ai da yawa shekara saba'in to ya ce tsawon kofar manzala sallallahu ya ce ya kai shekara saba'in au ko wanda ya hau doki zai iya shekara saba'in yana gudu akan dokin nan kafin ya kai karshen kofar ba tafiya ba ma'ana kofar ta kai inda ta kai wajen faɗi sufiyan daga ci da suka rawaito hadisin ya ce da sham kofar nan tana yankin sham ma'ana tana nan a duniya a duniya take kofar kuma za a rufe ta wata rana amma yanzu a buɗe take allah ya buɗe ta haka allah ya halicce ta ya ce allah ya halicce ta ne tiran da ya halicci sama da ƙasa yaushe Allah ya halicci sama da ƙasa ba wanda ya sani ba wanda ya san yaushe aka halicci sama da ƙasa tun a ranar da Allah ya halicci sama da ƙasa Allah ya halicci wannan kofar kuma ya buɗe ta wannan kofar ta tuba ce ma'ana tubar da Allah zai dinga karɓa na bayinsa ta wannan kofar za a dinga karɓa ka gaya min yadda za ta cika za ta cika ma'ana duk laifin da za ku yi na za ku tuba Allah zai karɓa ma'ana kenan kuma ba za a taɓa rufe ƙofar ba har sai ran da rana ta fito daga cikin ƙofar daman ta yamma ne ko to rana daga yamma za ta fito rana ce za ta fito ta ƙofar tana fitowa an rufe ƙofar me yake nuna wake na rufe ƙofar ba tuba shine yau ma la yanfa'u nafsan lam takun amanat min qablu yau ma la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira ita ce kofar tuba rana ta ciki za ta fito aga dai ana ganin girman rana a ce ta kai fadin kilomita nawa da waye dai fada a sashe ake dan ba wanda ya taba zuwa ya auna ko amma ana fada ana ganin za ta kai kaza to duk girman ranar nan ta wannan kofar za ta fito to da zarar rana ta fito daga cikin alamomin tashin alkiyama to an rufe kofar tuba kuma duk wanda bai tuba ba a wannan lokacin ba tuba kuma duk wanda bai yi imani ba ba magana da ce yanzu zai yi imani kuma alama ce da za a ganta da ido tunda yanzu ai da ido ake ganin rana na fitowa ta gaba to haka nan da ido za a ga rana ta fito ta yamma Da haka idan wannan abin yana nuna wani abu yana nuna yalwar rahamar Allah ne Da haka wannan shine abin da yake nufi na wato falalan tuba an gane ko ma'ana fadinta duk abin da mutum ya yi inda zai tuba to Allah zai yafe masa Allah zai yafe masa Allah ce wa inni gafarun liman taba ni mai gafara ne ga wanda ya tuba Allah shi ya ce a tuba din ai kuma Allah ya san mu bayinsa ne kuma mu masu gazawa ne kuma mu masu laifi ne shi yasa ya ce mu tuba din dan yana da abin da zai yafe masa shi yasa duk abin da mutum zai aikata kada ka ce mishi wani kai fa ka riga ka gama yawo sai a je ka tuba ka wani haka zai ce wane an yi ba ni ba shi wane yana abu kaza da kaza wallahi ni ba ruwa na ne ni ma sai ya sha ba mun a kira shi yi mishi nasiha ka ce bawan Allah kaga Allah mai rahama ne kaga rayuwar nan baka da tabbaci a kanta je ka tuba ila baka san dalilin tuban nan ya zama shine karshe abin da zaka yi na aiki alkhairi kuma ka koma ga Allah ba. ai wani bawan Allah ya zo masallaci a bige ya yi maye ya bugu ya zo zai shiga suka dinga tunkuɗe shi suka hana shiga suka ce wallahi ba zai shiga ba shi kuma ce sai ya shiga suna tunkuɗe shi yana shiga yanzu ko kai ne kaga ɗan giya zai shiga masallaci ya zaka ce kazanta ne har ya shiga shi ko ya ce sai ya shiga can ana ta wannan kace kace din da shi sai ga limamin masallacin shi kuma mai lura ne mai hankali da yazo ya ganshi sai ya ce a ga zai ce wannan ɗan giya ne wai zai shiga wai ya ce ku jare shi mana ya je kai shi ya ce to ai ka san sai ka dan tsaftace kanka ya je nuna mishi ya alwala aka yi sallar da shi ƙarshen sallar da bai tashi ba kenan ya rasu to kaga da ya kore shi ba ai ya hana mishi wannan alkhairin da zai samu su ma can sai suka yi nadama haka in kaga mutum yana aikata laifi kada ka eh, za ka iya kyamatar abin da ya aikata amma shi din ka jawo shi ka nuna mishi aibin wannan laifin ka nuna mushi kuma yana da mahalicinsa da zai koma ya same shi cewa lallai dama ce da in yayi tuba Allah zai karɓi tubarsa ba a ɗebe ma bayi kauna da rahamar Allah wani zaka ga shikenan kawai ya riga ya zama kai bi ɗaya ne ai duk wanda ya buga za wallahi shikenan ya ganin kawai shine mai raba tuba din shine mai raba rahamar Allah wannan kuskure wani yana gani yanzu ya riga ya sa wasu mutane ya fine din su waɗannan kawai Allah ba zai yafe musu haka ne ko to wannan kuskure duk abin da mutum ya aikata Allah yana yi matuƙar bai mutu a kan wannan abu kuma wannan abin ma da zai mutu a kai sai ya zama shirka ne ko kafirci amma ko kisan kai ne mutum ya mutu a kai ana barin shi a tilla in Allah ya so ya fi mushi Allah ya so ya mushi azaba akwai laifin da ya kai mutum ya kashe mutum 99 yanzu za ka tara wanda suke kashe mutane kafin ka samu wanda ya kashe 99 sai kai da gaske haka za wani ya kashe a ce mutum nawa kashe shi sai yana ga ya kashe ya kai mutane goma wani ya kashe mutum 99 kai hadda na 100 ba ya kai 100 amma Allah ya yafe masa saboda ne saboda ya nemi tuba a wajen Allah kafin rayuwar shi ta kare Allah ya yafe masa ah, haka nan waɗanda suka saba ma annabin Allah suka ibiyayya gare shi kuma suka tuba Allah ya zai sun tuba Allah ya zai wanda suka ci mutuncin annabin Allah daga cikin mutanen makaɗin nan suka ƙaryata shi suka zage shi ta ɓata shi da suka tuba Allah da ya fi musu ba bayan ma ya fi musun da ya ce yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat munana ayyukan da suka yi dadin kafin su tuba Allah ya dunkule su ya mayar da mummunan yayi transfer shi ya zama kyakkyawa mummuna ne amma Allah ya da shi kyakkyawa to kai waye da zaka ce Allah ba zai yi maka ai Allah shine mai bayin ka da haka mutum yayi laifi kai dai naka shine ka mishi nasiha ka nuna masa cewa akwai tuba abin da yayi laifi ne ba daidai bane ne ma Allah ya ce ba to kaga girman kofar tuba to waye zai rufe wannan kofar kai saka hana wani shiga zaka ce kofa ta kai fadin kazawa zaka hana shiga duk wanda yazo zai shiga wallahi za ta ishe shi masu cewa Allah na da da suke tuba Allah ya ce musu ko babu su cewa suke Allah na da Allah na da mata kuma su tuba su kuma zama musu. kuma sun zama musulmin sun zama musulmi 100 100 ko ga wani tsoho mai farin gemun nan Yusuf ce sake ce mun ruwa ne ko da me yake cewa ana cewa Allah uku ba musulmi bane to yanzu mutanen da suka musulunta ta hanyar shi wallahi ta fi mu da aka yi ba musulunci yau ya ji mu alkai ko bai fi mu ba ya fi mu kuma musulunta yi. to zai ka ce Allah ba zai karɓi ba wani wani tuban shi wanda alkhairi ne ga al'umman mu yanzu kamar ire-iren waɗannan tuban su alkhairi ne ga al'umman mu dan irin mutanen da Allah ya yi sanadiyar shirya su ta dalilin su ba Allah kadai san iya kansu amma da za ga sun sa katon su a wuya su ba su yadda ba tawaye Allah ɗayan uku yana ci yana sha yana bacci an gicciye shi an kashe shi sai suka zo suka tuba Allah ya bi da zai ka ce waɗannan kuma Allah da zai karɓi su ba ai Allah ba abin da baya karɓa ba abin da yake gagaran Allah inna Allah la yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama kai dai kawai in ka ga laifi din kai ka roki Allah madaukakin sarki ka gode masa da ya kare ka da kai baka aikatawa kuma shi ma wanda yake aikata ka roki Allah ya cire shi ya tsame shi daga aikata wannan laifin amma kar mu zama masu kaushi masu kaushi ana so a dinga jan hankalin mutane a kira su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya aiko shi yace kwatankwaci na da al'umma ta kamar kwatankwacin mutum ne da yazo ya samu wuta a cikin duhun dare Ka san akwai wuta a cikin duhun dare kuma lokacin sanyi ya kake ganin ta da kwari kai zaka hana kwari shiga ya ce to haka nake da al'ummata wuta ce a cikin duhun dare ga shi da tsananin sanyi ga kwari sun dun faro ta ta ko'ina suna son shiga ni ina kakkaɗe su kar su shiga ya ce haka ne ni da al'ummata haka duk mai karantarwa haka ya kamata ya zama ta gaishe yana barna ya kusance ka ka jawo shi jan nan zai zama masa alkhairi zai zama masa alkhairi mutum ne ya sha giya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ku mishi ku mishi ba wani abin nan hukunci tsayayye wani ya ciba takalmi ya dake shi wani ya dauki reshen bishiya ya dake shi wani ya dake shi da hannunsa aka sake kawo shi ya shagiya aka sake kawo shi ya shagiya budan bakin wani mutum sai ya ce la'anan ne tsinan ne matsiyaci manzo Allah sai ya ce la ce karka karka taimaki shedan akan shi ai shi mutumin nan yana kaunar Allah da annabinsa amma yanzu wani malamin ya ce kai wannan mutumin banza ne ku daka mushi kuma shi ne kira ne mai wa'azi ne ko ce ku fitar min da shi la a jawo shi tukunna ai a nuna masa ta yi kila cikin mu'amalar da za a masa kaga ya canja ai mu'amalar da za a masa ita ce za ta canja shi kuma wannan yana nan da yawa misalai cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi mutum zai zo dumu-dumu cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'amalar da zai masa ya zama ta kirar da shi daga wannan abu a mutum ya wuce mutumin da ya zo saurayi ya ce ya manza Allah sallallahu alaihi wasallama a ba da dama na yi zina haka ya gaya ma annabin Allah ya ce zina nake so na yi yau yau din nan irin su umar ransu ya ɓaci masu zafi suka ce kaga yaron banza ina takwabin na aka fara neman takwabi za a tsara Ka ban annabin Allah gaba da ka yace ku kyale shi zo ya jawo shi ya ce kana da mahaifiya ya ce ya ce za ka yadda wani ya zina da ita ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce to haka nan mutane ba su a ainihin iyayensu yadda ba ka so a taɓa uwakan nan da shi mutuncinta haka wasu ba sa so a taɓa yi ce kana da kanwa ya ce ina da kanwa za ka yadda a yi zina da ita ya ce zai na tsara wuyan ya ce to haka ma mutane ba sa so a yi haka ya ta bi da shi matakai matakai har sai da ya ji abin ya fita a zuciyarsa kuma a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya dafa shi ya ce a sa ni na tafi jihadi shi yanzu ya zo barna amma daga baya niki da ya koma ya koma biyayya to kaga haka ne mutumin da ya zo da barna sai kai kokari ka canja masa wannan barnar ta koma eh, ta zama wani abu na alkhairi da zai to wannan falala ne na tuba da mala ya kawo a wannan hadisi mai tsayi hadisi na gaba shi ma ya yi kama da shi duk da yake yana da tsayi za mu tashi a kansa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank <laughs> you.